kabir na ji mutane da yawa suna kawo abubuwa kamar guda uku eh, don halatta abin da ke faruwa da ma wasu ce eh, ana nema tsigin yaku ne domin takardar da ya taba rubuta yana zargin shugaban kasa da hannu a cikin wannan kashe-kashe da ake na ɗaya ke na biyu ko saboda ya bar pdp ya je apc na uku ko kuma don faɗan shi da tsofaffin manyan jigogin pdp irin su ba manga tukuru wanne ne daga ciki kake je na fi daukan guda biyu wai rikici a mutu a shugabannin adamawa ba wani abu ne sabo ba dukkan su babu wanda yake shiri da juna aliyu ka bincika ka gani za ka gaba manga ba shiri da atiku atiku baya shiri da gambo jimaita gambo jimaita su haka Allah ya yi su tuntun irin abin da muke ta bincike a kai mu fahimci shin menene yake damun waɗannan mutane waɗanda Allah ya rufa ma asiri ya fifita su akan al'umma amma suka kasa yin hakuri da junan su wanda suka kowanne daga cikin su yana cikin rikici da junan shi to wannan ne ina ganin ba dalili bane dalilan dai su ne guda biyu nan na ɗaya wannan takarda da shi mutula ya rubuta takarda ne wanda shi in ka bani dama ni ma zan rubuta kuma mun ta faɗan cewa eh muna kyautu zaton cewa wannan tashin tashina da ake samu a arewa maso gabashin najeriya da arewacin ƙasar nan baki ɗaya biri ya yi kama da mutum yan najeriya da dama ni ina da wannan ra'ayi kuma na goyi bayan wannan takarda wannan takarda ni a fahimta na wallahi tallahi ina ganin haka ne to ɗaya kenan na biyu maganan barin shi jam'iyyar pdp ya koma apc wani abu ne wanda ya ci gaba da tayar musu da hankali kuma muna nan kasar mun san irin zaurancin da ita jam'iyyar pdp take ta yi musamman tun da shi ahmed ma'azu zama shugabanta a yan watannin baya din nan na kokarin mai da mutane da musamman da suka bar jam'iyyar zuwa su koma jam'iyyar yan majalisar jihar adamawa da yawa daga cikin su da suka fita yanzu sun koma sun kawo dalilai daban-daban to ko da dai da haka ne ko da dai da haka suna so su cire shi ne domin mai domin na ɗaya in ka lura da shi ko a cikin wato huruminsu na gwamnatin apc za ga cewa shi ya ko wato ne domin irin wato ainihin experience da wato gogewa da ya yi a harkoki daban-daban musamman kasan soja ne wadda har ya kai makamin general ya mm. daɗe ana yi da shi yanayi dawo mm. wannan harka na siyasa yakan fuskance su ne ya gaya musu gaskiya ta yadda ya fahimce ta gaskiyar nan nashi watakila bai zama gaskiya sosai ba amma ta yadda ya fahimce ta tsakanin shi da Allah yake gaya musu wannan abun baya musu daɗi. amma ya kake ganin shi kansa jonathan eh, yana da alamar sa kafar wando da duk wani gwamna ko wani ma da ya ce yana da bambancin ra'ayi da shi na siyasa kamar shi nyako kamar kwankwaso kamar da sauransu Eh, to haka haka yake shi haka Allah ya yi shi kuma yana ɗaya daga cikin irin dakikancin da nake jin shi shugaban mu yake da shi domin me domin ai shugaba shugaba na kowa ne idan mutum ya ce ya rabu da kai kokari zaka yi ka jawo shi kusa da kai a ba kokari zaka yi ka tura shi ba to kuma kaga wannan ya ta'allaka irin su kansu mutanen da suka tabaibi shugaban kasa suke ba shi shawara ah, yanzu ala misali idan da shi shugaban kasa yana ba da tunani wannan abu da ya a Kano yancin da ya wuce na da sarkin sabon Kano ai da bai fara yi ba yi me ya sa domin me in ni ne nake shugaban kasa aka ce Sanusi Lamido an ba shi wato sarki zan yi murna ne domin yanzu zai rufe bakin shi zai daina maganganu ya riga ya fita daga cikin rukunin jama'a da za su fito su dinga cewa kaza kaza musamman a wannan lokaci da ake tuhuman cewa akwai wasu makudan kuɗaɗe na mai da ba sai inda aka kai su ba. Hmm. Ka gani amma ya fito yana wato adawa da wannan zaɓe har ya kasance cewa sarki sai da wajen kwana hudu zuwa biyar sannan ya shiga faga. Kwarai da gaske dokta Kabir mun gode mm. kwarai da lokacin da ka samu ka bamu. dokta Kabir Matu kenan na Jami'ar Abuja a Najeriya.